Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi magana ta wayar tarho da shugaban Sin ko China Xi Jinping a daren jiya Juma'a kan abin da ya kira mummunar hali ta ko yanayi da Amurka take ciki da Koriya ta Arewa. Hakanan ya sake nana ta gargaɗi da yi kan Koriya ta Arewa a game da irin barazana da take-taken ƙasar kan Amurka. Yana cewa idan wani abu ya faru da Guam, to Koriya ta Arewa za ta fuskanci mummunar damuwa. hukumomin kasar da ke pyongyang sun yi barazanar harba makamai masu linzami zuwa yankin da ke karkashin amurka a yankin tekun pacific wadda ya kasance babbar tungar mayakan amurka da yake magana da manema labarai tun farko a jiya juma'a gidansa mai filin wasan golf da ke jihar new jersey trump ya ce amurka tana tunanin daukar karin wasu matakan aza kori ta arewa takunkumin kare tattalin arziki masu tsanani a halin da ake ci kuma shugaban amurka donald trump ya ce matakin soja yana daga cikin zabi da amurka take dubawa kan kasar venezuela ya bayyana hali da ake ciki a kasar a zaman mai hadari sosai trump wadda ya bayyana haka yayin da yake magana da manema labarai a gidansa da ke new jersey ya kara da cewa hakika wannan mataki ne da za mu iya ɗauka ya ce mutanen venezuela suna cikin wahala suna mutuwa amma daren jiya juma'a ministan tsaron venezuela vladimir padrino ya ga tashar talabijin ta kasar cewa kalaman na shugaban amurka tamkar hauka ne shugaba trump ya ce rikicin da ake yi a venezuela yana daga cikin ajandar tattaunawa da ya yi a jiya juma'an da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da kuma jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley Allah ɗaya gari bamban a ƙasar Kenya a gefe da ana murna gefe guda kuma ana zanga-zanga bayan da hukumomin ƙasar suka ayyana shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta a zaman wadda ya lashe zaben shugabancin ƙasar. An goce da zanga-zanga a daren jiya Juma'a a yankunan Madugun 'yan adawa Ra'ila Odinga yake da ƙarfi. An ji karar bindiga a babbar unguwar marasa galihu da ake kira Kibera da ke Nairobi har ma wasu sassan birnin inda talakawa suka fi ƙarfi da kuma birnin Kisimu da ke yammacin ƙasar. shirin gani da ido suka ce 'yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye a wata unguwar talakawa da ake kira matare yayin da jirgin ko kuma jiragen 'yan sanda masu saukar angulu suke shawagi amma kuma saɓanin wannan yanayi ne a unguwanni da shugaba mai ci uhuru kenyatta ke da rinjaye magoya bayan sa suka fantsama kan tituna suna busa algaita da ake kira vuvuzela suna kada tutoci suna murnar sakamakon wannan zaɓe tun farko jiya juma'a masu sa ido da 'yan jarida 'yan siyasa da wakilan jam'iyyu a rumfunan zaɓe suka cika makil a wani zaure inda shugaban hukumar zaɓe na kenya chibukati ya ayyana shugaban kasar mai ci a zaman wadda ya samu nasara a wannan zaɓe babban jami'in hukumar zaɓen ya ce shugaba uhuru kenyatta ya sami ƙuri'u miliyan takwas da dubu ɗari biyu da metan da da casa'in wanda shine kashi hamsin da hudu da ɗigo biyu da bakwai yayin da abokin karawa sara'ila odinga ya samu kashi arba'in da hudu da ɗigo bakwai da hudu wato ƙuri'u miliyan shida da ɗari bakwai da sittin da biyu da metan da ashirin da hudu. rundunar mayakar amurka a jiya juma'a ta karyata igirarin cewa farmakin da ta kai cikin daren alhamis a gabashin afghanistan ya halaka farar hula rundunar ta dage cewa waɗanda harin ya ritsa da su mayakan sa kai ne waɗanda dama aka sanya ido lamarin koya auku ne a gundumar da ake kira haskamina a lardin nan garhar jami'an kananan hukumomi a yankin sun yi kirarin cewa an kashe farar hula goma sha shida ciki har da mata da kuma yara a wasu farmaki biyu da aka yi kai da jiragen yaƙi hakimin yankin sa'az wali ya ga amurya amurka cewa takwas daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su dangi ɗaya ne kuma suna cikin mota ɗaya lokacin da jirgin yakin ya auka musu amma bob patman kakakin rundunar mayakan amurka afghanistan ya yi watsi da igirarin ya ce an ga mayakan sakan suna loda makamai cikin motar kuma daga nan aka saka musu ido har sai da jirgin ya kai musu farmaki labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc gwamnatin kasar Canada ta cike wani kududdufi domin hana masu bi da kafa ta wata barauniyar hanya su nemi shiga kasar daga New York jin rauni. Haka zalika ta bude cibiyoyin tantance irin waɗannan mutane ta kuma ɗauki wasu mutane aiki waɗanda za su riƙa jigilarsu da kuma samar musu da abinci. duk da wannan karimcin masana suka ce kada 'yan kasar heti masu neman mafakar siyasa su saki jiki karya cewa wai kanada za ta ba da mafakar siyasa ga waɗanda suke tsallakawa ta kan iyaka su shiga ƙasar kamar yadda wani lauya kan harkokin shige da fice ɗan asalin ƙasar heti da ke montreal jean ernest pierre ya faɗa ya ce wasu baƙin haure 'yan ƙasar heti sun bi labarin ƙarya da ake yada a kafofin sada zumunta cewa Canada ta fi Amurka sassauci wajen karɓar baƙin haure. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. child or the aged. I sat with Thomas in a bar, he was drinking with a woman there. Asked him, tell me all about your younger rebel days. The way the woman was there, you could see she wasn't messing. Thomas wasn't missing much of that. He said, you know, this is such a small corner of the world we we thought could conquer south. bunduk sunan ku komi <laughs> ah. ah, bundu boys daga <laughs> wato yau yau mun eh, shiga bundus ko bunduk ah, bundu boys daga a kasar zimbabwe eh. suna daga cikin mawakan da suka fi shahara a kasar zimbabwe eh. tun cikin shekarun 1970 lokacin mm. waɗannan mawakan suna ɗalibai a makaranta eh. suka haɗu haka sai suka kafa 'yar ƙungiya suna mm. waka tsakanin su kamar abokan juna ne eh. ko da yake kungiyar ta canja a yanzu an samu sabbi wasu sun bar mm. ƙungiyar wasu sun shigo sabbi da sauransu haka amma bundu boys a suna daga cikin wato mawaka na afirka ma da suka fi shahara a kasashen duniya saboda hmm. akwai sanannun mawaka da dama na duniya waɗanda suka yi waka tare da su hmm. kamar wannan waka da aka ji so cold wind eh, blowing bitter to the south wato sanyar iska ce hmm, ko iska irin kamar irin iska ta hunturu din nan eh, yawa ta gangaro eh. saboda kasan yawanci ta fi tsanani ta arewa hunturu ya kada yawa ta kado ta yi mm. kudu shine mm. so cold wind kuma kaga sautin su sai kamar yan ah, kabilar ibo haka yanayin da na ji kiɗan Eh, saboda yadda ake buga piano sai ka ji kamar kamar irin wakan nan ta high life high life eh. kwarai da gaske yan bundu boys kenan daga ciki lokacin da na ce ma burgamun kaɗin nan shi kenan lokacin da na ce ma wannan shugabar mm. sashen zimbabwe a nan murya amurka eh. dimyaki na ce mata yau muna so za mu yi amfani da wakokin bundu boys sai ta bude baki ta ce ka san su ne na ce ah, waye bai san yan bundu boys ba ko da ke zimbabwe irin irin eh, ta zauna tukunna take bani labarin su ah. da sauran bayanan abin har akwai wata hira ma don da ce mm. muna da lokaci ne da akwai wata hira da aka yi da shi ainihin mai saka musu mm. waka jagoran wannan kungiya din wanda suka yi hira da shi ta ah. turo min da wannan hirar na zauna na saurare shi eh dan ka samu ka samu abin baɗi haka yake <laughs> mm, da da eh, lokaci da mun kawo abin hirar tasa eh. don akwai akwai eh, sha'awa sosai cikin abubuwan da yake faɗa ne da suka gaba wannan kungiya amma akwai wata waka da suka yi tare da shahararren mawakin nan na Amurka na country music wato Don Williams Don Williams oh. eh wakar Don Williams ce suka eh. rera tare da shi to sukan yi oh, irin a lalle sun yi suna irin wannan eh, sun shahara mm. to yayi daidai to ga dimbin gaisuwar mu nan daga sashen hausa na murya amurka filin abari ya huce mm. zuwa ga 'yan sabuwar majalisar nan ta abari ya huce ta whatsapp eh, an buɗe wata sabuwar majalisar kuma ta 'yan masu sauraron abari ya huce eh. ah, musamman ma dai abbas garba idris director general na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya abuja da abubakar haruna galadanci na gidan rediyon nan na express fm da ke a kanan dabo sai ado mai kemis a birnin kudu jihar jigawa sai abokin aikinmu al'amin na gidan rediyon doce belance wakilin doce balance ke ce daga mm. gombe mm. sai alhaji aliyu ubayo dan madamin alkaliri na hukumar kwastam ta najeriya sai kuma mawaƙin nan andi batu bature shi ma mm. shahararre ne sai alhaji ado hazard tare da iyalansa abocin yakubu sai babayo jonka bawa a unguwar karofi a baucin yako da fatan kananan lafiya sai kuma gaisuwar bala abdullahi na hukumar kwastam ta najeriya babban filin jirgin saman nan na abuja sai bala ɗairu hassan tela wanda muka fi sani da suna bala baranko technical mm. advisor sai barista isyaku barau amina tare da barista ɗallami alhaji shi shi ma dai amina sai kuma ibrahim babura na hukumar kwastam a abuja sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku a jihar bauchi sai ilyasu Nguwarimi. a Jos jihar Plateau tare da Alhaji Jamilun Baban Shadda a Baucin Yakubu Selol dan Gambo Gagarawa tare da Malami Mahmud Gidado Deputy Comptroller na kwastam a kanan dabo sai mm. mansur muhammad shi ma a gagarawa tare da alhaji sadiq wushishi sai sadisu rabin dami unguwar malam goji a baucin yakubu sai wato sheikh ibrahim muhammad duguri sarkin malaman duguri a abuja babban birnin tarayya allah ya sa a yi aikin hajji lafiya sai suleiman dambam tare da tijjani muhammad tsohon manajan gidan man nnpc mega a makurdi sai uba fanshin direban dangote tare da umaru sa'idu coach unguwar jaki a baucin yakubu sai waziri dan daso godowali a maiduguri tare da Malam Yusuf Dabo na kwalejin kimiyya da fasaha ta tatar ali hmm. da ke bauchi sai zahardin ahmad aliyu a birnin kudu sai ciyaman zaidu bala tare da abbas babio gombi sai sa'ad kagarko da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida shugabar mata fatima halliru daura tare da malam ahmed kai gama sai mb ahmed wato mohamed bello ahmed da fatan duk kunanan lafiya To sakon gaisuwar ta a bari ya huce nawa zai fara ne da sakon taya murna na karuwa da aka samu na malar rayyanu musa lere da matarsa wanda suka sami ya mace aka kuma sa mata maryam a makon da ya gabata allah ubangiji ya raya ya ɗayyaba amin sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga awalu na'ibi a unguwar sarkin musulmi a kaduna sai hassan kwamanda wanda kuma ce hassan biyu sai abdullahi suleiman jinjiri da abubakar tela da kuma usman ibrahim musa limamin masallacin sultan rod da ke can kaduna sai kabir hashim a azare a jihar bauchi a nigeria to daga nan kuma zan tsallaka malam iro zuwa ga dandalin ko in ce majalisa a bari ya huce na facebook amma hmm. inda za mu fara da saƙon gaisuwar fatan alherin ta aliyu kaibo fulani ko fulani allah ya sa na faɗa daidai hmm. sai awal adamu da kuma abubakar lawal yaro sai musa muhammad inuwa da kuma baba ga na girema hmm. sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga abdullahi aliyu fantami da jazuli muktar da usman s fada da kuma usman s ahmad jada hmm. sai bonog guyen to Allah ya sa na kafa da sunan daidai eh shi dai gashi ban gane sunan sosai ba <laughs> to sai kuma Muhammad Gaya sannan sakon gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga Ummu Safwan sai kuma Awal Abubakar ‘yar Adwa da Habiba Babagana sai gaisuwar fata alherin zuwa ga Kallamu Musa da kabirun kwankwasiya sai aliko sha'aibu muktar sai gaisuwar fata alherin zuwa ga muhammad husaini dambuwa sai jamili da kuma prince abba babs sai aisha m ndafayi ita ma allah sa na faɗa daidai sai gyambar adam da kuma murtala m aliyu sai mubarak osman gariya gaisuwar fatan alheri na abare ya huce zuwa ga khalid danjazi da kuma abdulmalik m faruk da sayir abdullahi dan kanjiba da kuma aliyu sa'idu sai iramamman ɓaurawa tare da abbati hamza gaza daga ƙarshe sai gaisuwar fata alherin na a bari ya huce zuwa ga adamu muhammad babaji kumo sai abdullahi musa da aliyu umar sanda da sulaiman ibrahim babatin ƙauye hmm. sai kuma musa muhammad da babayu usman daga ƙarshe rufe da uzairu kanam uzair sai a lamino na yamen sai <laughs> baban gidan mato da kuma Abdurrahman Adamu eh, Adamu. The church just caught fire and it seems like no one noticed. The padre screaming down the wire. Get the ladder, get the hoses. We're going to use up all the water. They got set apart by Moses. The church just caught fire. See the flames leap up like roses. Holy smoke. Ondo Boys da wani waka ta eh, eh, Church on Fire. Sai san barka. Eh haka. Mm, to ah, akwai ah, mm. abin na wato akwai labarai da dama mm, da, muka samu akwai wani labari eh. guda da ah, shugabar mata fatima hallur daura ta mm-hmm. turo mana ta majalisar abar ya huce ta eh. bar majalisar nan ta whatsapp eh, wato da na karanta sai mako za ka iya karanta bari da yin karanto wannan kaji eh. wato kasan <laughs> kasan wato bari da yin shiga cikin labari in ka dai ji za ka yi da wani tsoho ne wani mm-hmm. tsohon manomi ne mm. sai aka kulle ɗansa a gidan kurkuku mm. to da aka kulle ɗansa a gidan kurkuku sai ya rubuta masa wasiƙa mm. ya tura masa sai ce yaro na wannan shekara ɗaya ba zan yi noman doya ba da mm. rogo ba saboda ba zan iya tona ƙasa ba dama kai ne kake taya ni to nan gashi kuma baka nan yanzu mm. saboda haka ba zan yi ba mm. yauwa to sai tura ma yaron shi kuma yaron sai da ya zo ba shi amsa shi ma sai rubuta sai ka ce baba kar ma ka fara tunanin tona wannan gonar saboda a wajen ne na binne naira miliyan ɗari da na sato ah! <laughs> haka ya faɗa ma sai ya faɗa ya rubuta a cikin wasiƙa sai tura ma babansa to ka san a wani abin da ke faruwa shine eh, cewa eh. irin wasiƙun nan da ake musanye tsakanin eh. fursunoni da mutane da ke waje yawancin lokuta akan karanta mm. hukumomi sukan karanta don su ga ka kada wani abu ake kullawa ba sani ba mm, mm. ai da suka gani 'yan sanda suna karanta wasiƙan nan ba sai suka yi sammako da sassafe suka je gonar <coughs> gonar wannan mutumin suka haƙe ta tsaf ba su ga ko eh. sisin ko ba samu ba suka yi suka zaba inda sai suka tattauna duk ba inda suka samu suka bar rabuka eh sai washe gari sai yaron ya sake rubuta baban sa wasiƙa ya ce baba yanzu zaka iya yin yanzu zaka iya yin shukar ka <laughs> na sa an haƙa maka gonar <laughs> abulus ga ta san banza <laughs> abulai sai uba sai uba kuma sai sake bashi amsa ce ha ha ha yace yaro na gaskiya kana da basira kana kurkuku amma ka sa yan sanda sun yi maka aiki na yi mamaki da naga DPO da yaransa sun rike shebur da diga suna haƙar gona ta Allah sa ka saka da wannan Allah sarki kuɗi a kashe su ta hanyar mai kyauta ne wallahi amma su wannan ta ko ina ke neman su <laughs> Allah shi kyauta ah, wato tun da na karanta labarin da wato na ce maka na yi dariya na yi dariya na yi dariya daga farko ban gane abin da yake na eh, adana zan banza ni ma hazan ce mm. to ya tona wa kanshi asiri ya tona ma kansa ah eh. kaji kuma ya faɗa musu cewa ga eh. da ya je boye kuɗi wazo kuma maimakon su aiki tsakani da Allah irin to Allah ya kama ka dama kai barawo ne ya mm. kasa ci wannan kuɗin mu je mu ga wurin mu je ka nuna mana a tono sa a kai ka gaban kulliya a ah, wai ka ji wai zan je nema ah, ne a tab ina ah, shine baban ai kaji baban ai da yazo ba shi amsa yake ce masa <laughs> yace na yi mamaki da na ga DPO da yaransa sun riko shebur da diga suna haƙar gona. Kuɗi mala kuɗi ake nema. An ba ka yi ba nuri kenan. <laughs> to da ya ce to eh. kaga da lokaci yau baka wannan um, shi ma tafi ta uh, WhatsApp din ne aka tura mm. wannan abin nan din. Mm. Wai shi uh, Batanishe Batani uh, wannan dan Najeriya ne malami. Mm. Ya tafi China aka tura shi ya zama malami. to shi ne wai da ya je to shi matsalar shi abin da ya fara fuskanta da farko shi matsalar sunaye ne hmm. saboda haka da ya zo aji irin kiran kasan ana kiran rijista din nan hmm. saboda haka lambar rijista farko sunan shi shang hmm. ya ce shang sai ya ɗalibi ya tashi tsaye ce presence irin gani na zo eh, sai ya sake cewa sai irin tunda kaga zai tafi da rijista ta ci gaba da yi sai kuma ya ga wani wai shi 2 1 shi ma ya kira 2 1 wani ya sake tashi prison sa mm. a'a sai can kafin yau na uku sai atishawa ta kama mm. kawai sai wani ya miƙe ya ce yasa mm. <laughs> da ya ta shawa eh, sai mamaki ya kama shi ta kai wannan hundun da ya ce kawai da student gaba ɗaya suka haɗa baki suka ce absent sa <laughs> bai zo ba a shi kuma kaga shi zawa. Eh. sai sake irin da ya ƙara shiga mamaki to da wai shi ɗan ƙabilar iba ne ya ce sai wata yan budurwa ta tashi ta ce prenanza <laughs> a ita irin da turanci what's wrong with you me me ya same ku sai ɗaya tashi a ni ba ba wrong suna na a a sai ce shi ba rong sunan shi ba sunan shi wang a <laughs> ah, kafin ya karasa mamaki sai sai sai ha ha ha sai guda uku suka tayi zaka ce malam wanne a ciki an ce nan kawai ya faɗi da dariya kawai ya rasa ma me zai yi <laughs> ko hana can ko hana can ko hana can ko ya ne <laughs> to shi ne ne ce kai da mutane wallahi tallahi ka rasa wanda yake zama ya tsara wani labari <laughs> kaza eh. akan kalli yanayin zamantakewa hmm. sai a yi a shiga ciki sai a fidda barkwanci ciki hmm, hmm, haka kwarai da gaske masu sauraro zamu da sa'aya ake yake alaji sai makon gobe da mu ban Allah da fatan ba za ka dau shebur ba <laughs> ai ba su ce na ta wajen anguwan mu ba eh, eh to shi kenan shi kenan kashuwa <laughs> sai Allah ya ke mu ba sauraro sai makon gobe da Allah ya kai mu ba madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.